Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da sha tara talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango da da biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Baba Makiri ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar babban jam'iyyar adawa a jihar Kebbi Najeriya ta PDP ta ce za ta kalubalanci hukumar zaɓe da ba jam'iyyar APC mai mulki a kotu bisa yunkurin hana ta shiga takarar ƙananan hukumomi a jihar. Muna kuma ɗauki da shirin da rashin ta yi wanda Salu Garba zai gabatar. akwai kuma wasu sakonni da kuka aiko mana sannan muna da nasihar watan ramadana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya da akwai alamun sabuwar jam'iyyar shugaban kasar faransa mai ra'ayin tsaka-tsaki emmanuel macron za ta samu gagarumar rinjaya zaben wakilan majalisa da aka ji a lahadi inda sakamakon zaben na farko da aka samu ya nuna jam'iyyar ta samu fiye da kashi 32 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada wannan zai sa jam'iyyar la, ta samu gagarumar rinjaya a majalisar dokokin kasar inda za ta samu kujeru daga 400 zuwa 440 a majalisar kasar mai wakilai kujeru ko kuma mai wakilai duko da kujeru 557 sakamakon zaben ya nuna irin goyon bayan da ake baiwa shugaban kasar macron ta wannan bangaren kuma mazauna yankin puerto rico da ke karkashin kulawar amurka jiya lahadi suka kare kuri'ar neman zaman jihar amurka ta hamsin da ɗaya wannan shine karo na biyar da mazauna tsibirin suke jefa kuri'ar raba gardama wacce ba ta da tasiri a shekara ta 2012 ne mazauna yankin suka yi zaɓin zama jiha amma majalisar dokokin amurka da take da hakkin amincewa da batun ba ta tunkari lamarin ba ma sam attorney general kuma ministan shari'a na amurka jeff sessions ya gaya wa majalisar dokokin amurka cikin wata wasiƙa da rubuta mata a ranar asabar cewa a shirye yake ya bayyana gaban kwamitin kula da harkokin leƙen asiri wanda ke binciken katsalanda ko kuma kutsen da rashi ta yi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a nan amurka a bara ana sa ran sessions zai amsa tambayoyi akan batutuwa da suka taso game da shi a makon da ya gabata a lokacin da tsohon daraktan hukumar fbi james comey ya bayyana a gaban kwamitin a cikin watan janairu lokacin da ya bayyana domin tantance shi zama ministan shari'a da yake amsa tambayar da sanata al frankin dan democrat mai wakiltar jihar minnesota ya yi masa sessions ya ce bai gana da wani jami'in kasar rasha a lokacin yakin neman zaɓe a nan amurka ba 'Yan ƙasar Ukraine sun yi bikin murnar ganin ranar farko jiya Lahadi ranar da 'yan ƙasar za su fara balaguro zuwa sauran ƙasashen Turai ba tare da visa ba, al'amari da shugaban ƙasar Petro Poroshenko ya kira matakin ƙarshe na ficewar mu daga daular Rasha. Shirin zuwa Turai babu visa ya fara aiki, Allah ya ɗaukaka Turai, Allah ya ɗaukaka Ukraine, kamar yadda ya rubuta shafinsa na shugaban ƙasa a dandalin Twitter da safiyar jiya Lahadi. shirin zai baiwa dukkan 'yan kasar waɗanda suke da fasfo ɗauke da cikakkun bayanansu su shiga dukkan ƙasashe da ke ƙungiyar tarayyar turai in ban da ingila da ireland na tsawon kwanaki 90 cikin kowane wata shida a ziyarar yawon buɗe ido ne ko kuma na sada zumunci ga dangi da abokan arziki waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc iran ta aike da jiragen sama masu dakon kaya akalla guda hudu shaƙi da kayan abinci zuwa ƙasar qatar bayan da manyan ƙasashe da suke sayar mata abinci suka tsinke hudun jakadanci da ita haka ita ma turkiya ta ce za ta ba da gudunmuwar abinci ga qatar a yayin da suke fargaban ƙasar za ta iya fuskantar karancin abinci bayan da saudiya ta rufe kan iyakarta da ƙasar qatar iyakan kasar guda ɗaya a doron ƙasa wacce take amfani da shi wajen siyo galibin kayayyakin abinci da take bukata a makon jiya ne kasashen saudiya da hadaddiyar daular kasashen larabawa da bahrain da masar suka tsinke hulɗar jakadanci da qatar suna zargin karamar kasar da goyon bayan mayakan sa kai masu ikirarin islama da kuma iran zargi da qatar ta ce ba shi da tushe. shugaban amurka donald trump shi ma ya zargi katar da kakkausar lafazi an gudanar da zanga-zanga tsakanin kungiyoyi da suke adawa da manufofin shari'a da kuma wanda suke zanga-zangar cewa ana nuna musulunci musulmai bambanci a ranar asabar yan sanda waɗanda suka kafa shingaye sun raba tsakanin kungiyoyin biyu haka hakanan an gudanar da irin waɗannan zanga-zanga a birane fiye da ashirin a duk fadin amurka da suka hada da harrisburg a jihar pennsylvania da chicago a jihar illinois da austin a jihar texas da kuma san bernardino a jihar california inda a shekara ta 2015 wani mutum da matarsa waɗanda suka amsa kiran kungiyar isis sa kashe mutane goma sha hudu da jikkata wasu ashirin da biyu a wani harin kan mai uwa da wabi da suka kai a wannan birni. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu faro rahotannin namu ne daga jihar kebin najeriya inda babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar take cewar za ta kalubalanci hukumar zaɓe a jihar sannan kuma da jam'iyyar mai mulki ta apc a kotu bisa zargin cewar hukumar zaben tana kokarin hana pdp shiga takarar majalisun kananan hukumomi a jihar ga wakilinmu murtala faruk sanyina da karin bayani hukumar zaben jihar ta kebbi ta fitar da sunayen 'yan takarar zaben majalisun kananan hukumomi daga jam'iyyu kusan 26 to amma ba na babbar jam'iyyar adawa ta pdp hakan ya sa jam'iyyar ta pdp zargin hada bakin hukumar zaben da jam'iyyar apc mai mulki domin hana su shiga zaben Umar na Amore shi ne dan takarar shugabancin karamar hukumar mulki ta Argungu a karkashin inuwar jam'iyyar ta PDP. An ce mu kai takardunmu na list kenan na 'yan takara mun kai ranar 27 lokacin da ita shugaban hukumar zaben ya kira shugaban jam'iyya ya gaya mai cewa an ƙara sati guda ga lokacin da sun kasa na karɓar list na 'yan takarar da za a yi zaɓe da su bayan mun kai an karɓa daga baya hukumar zaɓe ta kira shugabanninmu cewa su zo su anshi list mun wuce lokacin da an ka ce a karbi takardunmu wanda an ka ce an kara masati guda ya kai kamin wannan lokaci aka cewa ya wuce to sai dai hukumar zaɓen jihar ta kebbi ta musanta zarge-zargen a ta bakin shugabanta aliyu muhammad mera ka san al'amuran mutane ko kawa kanka adalci ba sai ka kokari ka azama wani abinda an ka ba su da cewa za a yi closing on 26 to baka kawo ba sai biyu ga wata na wani wata da ya shigo ka kawo to wa, wa ya adalci ba. Suna cewa kamar hukumar zaɓe ta kira shugaban jam'iyyar su ta nuna mishi cewa kamar an yi ƙarin sati guda ga ranar da za a ruhe. Yanzu shi kaɗai za mu kira mu ce mishi an ƙari duk communication ɗin da mun kai da su tare da dukkan fati mun kai kuma a rubuce ba mu taɓa yi musu abu da baki ba har da sa ranar da za a yi zaɓe tare da su an kai kuma sai da an kai botin ba mu mun ka kawo mun ka sa ranar karara ba. Tuni da jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta kaddamar da gangamin yakin neman zaɓenta a birnin Kebbi inda gwamnan jihar abubakar atiku gudu ya yi alkawarin kwatanta adalci ga kowa a zaben na ƙananan hukumomi jam'iyyu na adawa suna da yawa wadda ta girma ita ce jam'iyyar pdp wadda kuma kowa ya sani kullum mutum na karanta ga jarida irin rigimar da ke cikin jam'iyyar pdp yana yiwa matsalar da suke fuskanta ta shahe su amma dai bugu da ƙari duk shugabannin da muka sani na jiha na local government na ward chairman party duk sun dawo apc saboda ganin farin ciki abinda janar buhari yawa kasa da kuma ci gaban da aka samu ja don haka ban ma san su wane ne suka rage ba da za a yi jaya ko baya gaba da tutocin takara ga dukkan 'yan takarar jam'iyyar ta apc taron gangamin ya kuma karbi dubun dubatar 'yan jam'iyyar pdp tare da wasu shugabanninsu da suka canza shekara zuwa jam'iyyar ta apc a jihar ta kebbi an shata gudanar da zaben na kananan hukumomi ne a jihar a ranar 15 ga watan yuli mai zuwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar mai zuwa. Shin yara Allah na nan, manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku na makaranta irin haka Allah ke so. Haba manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara Allah na to gara ku yara, kuma gara ku yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah na. ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe Saba yara Allah rana, gan yara manyan gobe. da da fatan an shakata da wannan faifai waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha uku na dare a nan washington ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe masu sararin mu maraba da shirin da rashin ta yi wanda ni Salo Garba ke shiryawa kuma nake gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Tare yanzu muna kan bikin baje koli da aka yi a Jos babban birnin jihar Filato. Yau za ku saurari firar da wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ta yi da Abubakar Narguta Baduku. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga firar da fatan yadda wannan matashin ya rungumi aikin dukanci, wasu ma za su bi sawunsa. Zainab file gare ki. Eh, sunana Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta ma'aikacin Baduku ma'aikacin fata wanda an haife shi a gidan dukawa na garin Narkuta na Raguta Ledawox kenan wadda kamar yadda aka ji sunan harkar da ake a wurin ita ce fata abin da ya sha fata wurin gyara ta a jemeta ta sannan kuma a sarrafa a abubuwan da duk ake bukata a yi da ita a da can kamar yadda aka sani abin da ya shafi fata shine a yi siddin doki ko a yi walki ko a yi salka wato kamar zabuwa na ruwa kenan mm-hmm. da kuma eh, bante da kuma kayan ado na rawa da sauransu irin raca da lage mm. da kuma tsirkiya da dauran eh, abubuwa haka da irin na da kenan wannan mm. to kuma abin sai yana ci gaba idan ana iya leather jackets lokacin turawa da musamman da ake zuwa eh, turawa da suke najeriya sosai da ai ana musu leather jacket ana jacket din fata ai musu wando na fata ai skirt skirt na fata fatari muna yi na fata to abin da ana samun ci gaba kuma idan ana yin takalma takalmi kowane iri ana yi in zan iya tunawa lokacin wani aiji ringim lokacin eh, polisin da suke hawa doki a ofis ɗinsu mu muke musu takalma nan irin dogayen takalma nan masu har gwiwa masu ƙarfi ji kamar itace to muke masa ana mun yi da yawa a gurin kuma sai yanzu idan zama masu polo masu wasan polo su ma suna za ana muna musu nan takalma to a to a cikin ƙarshen duk wannan ci gaban ya zama har ana iya yin sassan jikin mutum yanzu ana yin kafafuwa ana yin hannaye ana yin eh, har kunne gashi wannan kenan kunne muna yi wari ɗaya ko dubbin duk ana yi ko kuma gaba gabar ya bakin wannan kan ya tsani ma kawai dan farcen dan nuna ne na hannun hagu eh, in ka yanke to me shi ba zai hakura ba eh shi ma dai in so ke eh, in ya ware ya tsunsa a su goma su duka eh, cika ku eh to shine isa aka masa wannan mm-hmm. to a cikin haka to Allah da ikonsa dai da tun farko dai kafafuwa da ake da hannaye kusan kyauta ake mm. ba a karɓar kuɗi in aga kawai mai dan na kasa sai a yi masa to abin sai yana yawa kuma ya zama ya yi bambanta da wanda ake a duk inda ake a nan najeriya tun da a nan kasar ana yi guri-guri daban-daban to amma mu namu da bambanci namu bayi da nauyi saka yau ike ya kasa nauyin wanda ake a ko'ina kusan sau goma kuma muna yi daidai kalar jikin mutum tun da fata muke rufewa da shi cikin dai akwai robar da karfe da aluminium eh, ya danganci irin eh, mai amfani da shi irin girman jikinsa in mai nauyi ne sai to to ana sa karfuna da sauransu ciki wadda dan nauyin sa yana dan bambanta da wanda muka sa aluminium na kamar yara da tsoho da sauransu to haka to har idan ana yin kamar shi hannaye kuma ana yin hannu wuyan hannu ne a tsu ne a ya tafi hannu ne babu iya guyo hannu ne babu a in ma babu kafada kwata-kwata mutum shalma ne an yanke gaba ɗaya ya zama shalma babu fada duka kwata-kwata to ana iya eh, fabriketin kafadar ana yin kafadar kuma sannan sai a yi hannun a yanar jikinsa kuma in ya saka isa riga ka ba ki ga ɗaya gefen ya tasa ba za ki gan shi ya level square ɗin da mutum yake daidai square ɗin kallon kafaɗa da kafaɗa mutum za ka gan shi tsaba tsaye insha Allah to haka muke ta yi cikin wannan cikin gode Allah kuma abin kayan aikin nan duk a Najeriya muke samu ba ba kayan waje locally material din local material kenan fatin eh, da robar fatin fatu ai kano ne nan jos ana samu ana samu abba da sauran to haka sallin ma roba ce kawai kuma kuma robar ana yi ta da akwai kamfanin roba a yanayin kano da suke sallin takarar fatin na na akuya ne ko na saniya ko dai ai ba fatin da ban ta anan ne ana fatin fatin awaki da shanu da raƙuma har fatin kwari irin su mesa kada eh, guza damu da sauransu duk muna amfani da su ana hmm. eh. to yanzu kamar shekara nawa kenan ake wannan aiki eh an fara wannan sana'a kakanmu ne fara shi aikin Aina gado ne an fara shi kamar shekara 82 kenan a 1935 aka fara wannan aikin anan jas eh, alhaji audin yana yi da shi sai ya fudansa na fari eh, alhaji shu'aibu wanda shi ne mahaifinmu ya haifi ɗansa na fari 1944 1944 ya haifi ɗansa na fari mm. wanda shi ne mahaifin yanzu mm-hmm. eh, Abdullahi Shaibu suna tare da babansa da 'yan mataimaka dai suna taimakawa har yewayen da kusan shi ne ike lura da ainihin kamfanin mm. kafin girma ainihin kama shi malam abu da dan dagwaje eh, ainihin sakar masa kuma kuma cikin ikon allah kanne sun taru ya hayayyafa bayan shi ina jin ya rasu yana da yaya wajen goma sha hudu ne ko sha biyar wadda mafi yawan su maza ne duka kuma duk wannan sana'a suke a ciki eh, sai dai don da ya sha wani aikin je yi to to to to to wannan gada mu ma ya biyo mu da dama mu da da da muke karatu muke karatu ba mu zuwa wata kasa NYSC sai kawai sai sai ku zo ku yana eh, to to to ai ina jin irin yawan mutanen kasa waje muke gani ba yan Najeriya ba jajayen fata lokacin ana suna da yawa nan a wuni idan misali mutum goma misali mutum goma sun shigo shagon to a wuni ina jin mutum bakwai bature ne kuma turawan mu na kasa daban-daban wadda ba masa jin turanci wasu sukan zo su duba a zo su warai zo su saya tunda ai nan eh, narkuta leda ai yana cikin ah, tourism and eh, attraction na jiha tun 70s eh, in mutum sauka a haifan airport to zai ga guraren buɗe ido da yawon buɗe ido to hadda ma'aikata fatan nan ta hannun kusa mm. kuma har yanzu ana zuwa musamman tsofin sani wadda suke irin zamanin da aka zamanin su girgi salama mm-hmm. shugaban gidan rediyon girgi salama to zamanin girgi salama yan uwansa sun zo su zo su zo su order mutanen german da suke titin mota da mutanen spain haka suna zuwa kuma abin yana ba su mamaki su can kasance ana aikin fatan nan mm. amma kuma mu namu da bambanci kuma mu da su da muke sar daga cire fatar daga jikin dabba har gama jaka ko takalmi ko rigar mu muke abin mana mm. muna da majema amma du gargajiya ne mm. eh, a gargajiyance ake a jeme mai fatar a gyara ta a ta kalar da du ake so mm-hmm. kuma a sarrafa aikin duk ake so a ita mm. a yi jaka ne a takalmi kuma sannan har har ta zo zamanin mai yin kafa yanzu mm. da hannaye mm. to ke ji to ya zuwa yanzu tunda an ɗauki shekaru waɗanne nasarori za a ce an cimma a nan gurin eh, eh, babban nasara dai ita ce a shi mai sauraro eh, ya kamata yi hukunci abin da zan faɗa a ce dai kana sakarci alal misali ka shekara 82 kana sakarci amma kuma sakarcin kana yin sa inda mutane suke so ko da ke bana ce sakarci ba akwai ai comedians a ce kwani kanci mm. kana dan kanci ba san ba da a ce ka shiga taman da bi kana yi kuma kuma har a ce da ya gada jika ya gada yayan mm. jikoki ma suna yanzu mm. to wannan nasara ce babba wadda wadda adadinta ba za a kirga ta to bayan nan kuma hakika mun samu gayyata kasashen duniya daban-daban mun je an jaji su ya muke nan amma mun nan zamanin mu fara fita ba tukuna eh sai dai dan nan kamar Chad dan dai kusa kusa nan mun jaji to amma nasarorin da aka samu shine an tafi kasashen turai iyayen mu sun je kasashen turai kasashen larabawa wannan da sauransu duk inda ake da alaƙa da harkar fata da jeme ta da sarrafa ta sun jaje mm. wannan kenan sai kuma nan kasa gida haƙiƙa gwamnatocin da suka wuce kafin wannan sun abin nan eh, sun babba da lambobin yabo a shekaru da na tuna na da ƙanana lokacin mulkin shagari zan iya tunawa an taba shi mafin lambar yabo wadda daga nan ne ma dalilin fatasa kasashe da yawa je zazzaga su germany italy na hada spain ya je jiya wannan lokacin wajen wajen kwana talatin yana ce wace ba inda ya je sati guda tun da yake yawa da yau na ce wacan kuma ba zan in ban manta lokacin baban gida akwai productivity merit award eh, shi ma lokacin baban gida ya ba wa wannan kamfanin ta hannun shi mahaifin namu sannan a nan kuma gida filato ko na jin lokacin a tukur an ba wa wannan kamfanin bronze medal mm. eh, tagulla kenan ko eh. Eh, an ba shi lamba ta tagulla saboda inda ike ya zakara a ainihin harkar abubuwa na fasaha da za ka zauna ka zauna a zaune ka kirkiri abin da mm. zai burge mutanen duniya kai da kanka ba ka je makaranta ko ka gani a takarda tsohon tarihin kakanni da a'a Allah ya sako maka ilhamar kai amma to kawai to na abubuwan to da mun samu lambobin fulshi na yabo da ainihin asa albarka musamman a ah, a dai zamani na yanzu kai mm. kenan da ya zo inda mm. kamar yadda baki labari hannaye da ainihin kafa da kyauta ake yi mm. to har yanzu akwai wanda zai dawo ya bugo shi kawai ya kira ya godiya ne ko kuma ya kira ya godiya on behalf of wani dan uwansa a wani guri da ya ji an taimaka ma shekara kaza ba tun da kafan nan takalman nan a kafa da hannaye kusan shekara sha takwas kenan suna yi eh amma a cikin yaya da ainihin jikoki ni abubakar ni allah ya ba bayoyin haka mm-hmm. ni kaɗai nake yin kafan nan da hannu sai yara da nake koyawa yanzu kanne mm-hmm. da kuma yan uwa da suke da ra'ayin abu mm. eh kuma hakika ina da dan challenge din yan uwa da suke kin mai da hankali su koya din yanzu saboda ina da matukar wahala in na kama kafa sai in kwan uku ina yi to wani sai ga wala ita kanun safiya biyar shida goma ya karbi kudin sai menene wannan wahalar banza kawai kuma kuma kama kana fatan Allah ka wani kasa ko ni haka bane mm, a madadin da waɗanda kuka ji su da Solomon Abo da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti ni Salo Garba ke muku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To madalla a gaida Salo Garba da jama'arsa. Yanzu kuma ga kaɗan cikin saƙonni da kuka aiko mana. mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shi mai da gasari zuma da ala boa ko sannan da saƙona ga ilahirin 'yan najeriya gaba daya ina mika yabo da jinjina ga kwamandojin soja na najeriya na sama da ƙasa game da fatattaka 'yan boko haram da sun kai na samun nasarar kashe kwamandan ya ubangiji allah ka kara lankwashe waɗanda azalumai ka kakkarya su ka naɗi su yadda aka naɗiɗe aliyu abdallah su don albarkan manzon allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana shi baban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya wani amurka ina son bayyana ra'ayina dangane da kwamatalar da ke faruwa a jihar mu ta kebbi ina son bayyana ra'ayina dangane da wannan gwamnati ta shugaban kasa muhammadu buhari mai yin adalci karkashin obanjo eh, a jihar kebbi a halin yanzu nan mu yan jami'in pdp ana son a mu a zalunce mu saboda an ce ba a sayar suwa matsayin pdp form to saboda kai jam'iyyar nan ta apc da kurin adici ka duba ka duba abubuwan nan da an kai a jihar kebbi samson sam ba su dace ba sai adalci a cikin wannan al'amari nata na kuma sauran kuroshe duk baban rediyo matakari a jihar kebbi najeriya doa kuka lagana gobe salamu alaikum To madalla yanzu kuma sai saƙonmu na watan Ramadana daga Sheikh Muhammad Bud Uthman na Kano wadda ke ziyara a nan Amurka. In ana magana tarbiyya musamman eh, gaskiya a ƙasa irin wannan eh, America za ka iske akwai abubuwa da ke fuskar hankalin yara da yawa. To kuma wani nan Allah ya zaman shi nan yake harkokinsa nan yake komai da sauransu kuma da fatarsa. Sauraka ya zai yi tarbiyya ta ɗore musamman a wannan wata mai albarka wallahi matakan shine ya dage yana kawo 'ya'ya misali masallaci lokacin da ake tafsiri kamar da muke gani ake a wurare da yawa a wannan ƙasa sannan eh, eh, waɗanda suka isa azumin a ƙarfafa gwiwansu suke yin azumin sannan su sa ido musamman game da abuwa da ke fusgar hankali a wannan wuri irin shiga na banza da ayyuka marasa kyau da kallace-kallacen da ba su da amfani da matsalar da intanet take turo wa duniyar musulmi na kalubale iri-iri da kuma ka ɗauki ma ɗanka ka mai da shi gida misali ka kai da shi ka kai shi Najeriya ka kai shi Kano ka kai shi Nijar ka kai shi Ghana misali ya je ya ɗanɗano daga tarbiyyan gida in ya so ya dawo nan yana da matukar muhimmanci haka don ko ba komai yaro ya iya yaransa yana da kyau tare da ana samun da suke koya ma 'ya'yansu yaran anan sannan abu ne muhimmi kuma a sa ido wajen bude makarantu makarantun nan a karantar da yara ƙur'ani da hadisai da tarihi kuma duk abin da suka je suka yayamo a makarantun kasan nan iyaye ku sa ido ku ce to kaza na da kyau kaza ba daidai ba ne dole ne a yi wannan aiki domin Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara ku tsara kanku da iyalanku ga barin shiga wuta wadda makamashinta mutane ne da kuma ainihin a duwatsu. To yanzu kuma sai labarai a takaice. Da akwai alamun sabuwar jam'iyyar shugaban ƙasar Faransa mai ra'ayin tsaka-tsaki Emmanuel Macron za ta samu gagarumar rinjaya zaben wakilan majalisa da aka yi jiya Lahadi. inda sakamakon zaɓe na farko da aka samu ya nuna jam'iyyar ta samu fiye da kashi 32 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada wannan zai sa jam'iyyar republican ta samu gagarumar rinjaye a majalisar wakilan ƙasar attorney janar kuma ministan shari'a na amurka jeff sessions ya ga majalisar dokokin amurka cikin wasiƙa da rubuta mata rana asabar cewa a shirye yake bayyana gaban kwamitin kula da harkokin leƙen asiri wadda ke binciken katsa katsalandan ko kutsen da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a nan amurka ana sa ran session zai amsa tambayoyi kan batutuwa da suka taso game da shi a makon jiya lokacin da tsohon daraktan hukumar fbi james comey ya bayyana a gaban wannan kwamiti 'yan kasar ukraine sun yi bikin murnar ganin ranar farko jiya lahadi ranar da 'yan kasar za su fara balaguro zuwa sauran kasashen turai ba tare da visa ba alamari da shugaban kasar petro poroshenko ya kira matakin ƙarshe na ficewar mu daga daular rasha shirin zuwa turai babu biza ya fara aiki allah ya ɗaukaka turai allah ya ɗaukaka ukraine kamar yadda ya rubuta a shafinsa na shugaban kasa a dandalin twitter da safiyar jiya lahadi duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan mu da za su zo da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu to yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka muhammad musamman wato sahabu imam aliyu da wanda ya shirya ya bada umarni wato malam sidi da injiniyan mu ta wannan safiyar wato hajiya zainab kenan baba ya ku makeri ke sallama da ku a huta lafiya